radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ce ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma lafiya sai da kula waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 22 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 127 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Afrilun shekara ta 1895 jose mate ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa turan mulkin mallaka na kasar spain bore wanda suke mamaye da kasar ta cuba tun da karni na goma sha biyar spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe boran al'ummar kasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mame kasar cuba inda ta tayar da wani bam a cikin tekun cuba wanda ya tarwatsa wani jirginta da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin da kuma amurka ta shelanta yaƙi akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu kuma ta nutsar da wasu manya-manyan jiragen ruwa na spain na yaƙi a cikin teku da ƙarshe dai bayan can wata yarjejeniya a birnin paris spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mamaye ƙasar ta cuba baki ɗayanta ganin haka sai boran al'ummar ƙasar cuba ya koma akan amurka. amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1948 yahudawan sahiyoniya suka yi wa palestinawa 500 kisan kyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawan suka hada baki da birtaniya da suke shirin kafa isra'ila a cikin palestino yahudawan sun yi wa palestinawa kisan kyashi ne bayan sun kwace yankunan su inda wasu palestinawa a cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasɗinawan da yahudawan suka kashe a lokacin dai mata ne da kuma kananan yara gami da tsoffi. da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa waɗanda suke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tayar da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki ta yadda za su kwace iko da kasar daga hannun turawan faransa waɗanda suke shirin baiwa kasar 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadiyar kashe mutanen ƙasar algeria kimanin 1,200 sojojin dai sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya bayar da umarnin fara shirin miƙa lamarin tafiyar da algeria ga 'yan siyasar ƙasar duk kowa da cewa dai manufarsa ita ce miƙa mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya ga faransa sau da kafa domin su tafiyar da kasar amma duk da haka dai sojin faransa waɗanda suke da tsatsauran ra'ayi waɗanda suke ganin cewa bai kamata a baiwa algeria irin wannan dama ba domin kawo cikas ga shirin na de gaulle da ƙarshe dai algeria ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1962 bayan mulkin mallakar faransa na tsawon shekaru 130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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana Akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 ma sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya kamar da muke anan hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirshiren da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga muhimman kan labaran jami'an tsaron isra'ila sun sake farmawa masu ibada a harabar masallacin kudus iran ta nuna matukar damuwa game da yawaitar hararen ta'addanci a kasar afghanistan rasha ta sanar da kakabawa wasu jami'an amurka da na kanada takunkumi to suka cikakkun labaran rahotanni daga palestino na cewa sojojin mamayar isra'ila sun sake farma masu ibada a harabar masallacin kudus da asubahin safiyar juma'a ma'aikatar lafiya ta palestino ta ce kimanin palestinawa arba'in suka jikata sakamakon samaman jami'an tsaron isra'ilar majiyoyi daga yankin sun ce sojojin isra'ilar sun kusa a masallacin a wayewar safiyar juma'a a daidai lokacin da dubban masallata suka taru a masallacin domin yin sallar asuba sojojin isra'ila sun harba barkonan tsohuwa da kuma gwamnati mai tsananin kara a yayin da masu ibada suka nemi mafaka a cikin masallacin ana ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin sakamakon farmakin da sojojin isra'ila ke ci gaba da kaiwa a masallacin a daidai lokacin da musulmi ke ibada a wannan wata na ramadana mai alfarma Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadai da kakkausar lafazi da matakin sojojin Isra'ila na rufe masallacin annabi ibrahim salam da ke birnin alhalil a yankin hebron oic ta ce ci gaba da keta alfarmar wurare masu tsarki da sojojin mamaya na isra'ila ke yi musamman rufe masallacin annabi ibrahim da kuma farma masu ibada a masallacin al'aksa tsokanar al'ummar musulmi ne kungiyar ta kuma ja hankalin hukumomin mamayar na isra'ila akan duk abin da zai iya biyo bayan irin farmakin da suke ci gaba da kaiwa kan al'ummar palestinu da kuma keta hakkin wuraren ibadarsu kungiyar kasashen musulman ta kuma kira kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki da ke ƙara rura wutar rikici da tashin hankali a yankin to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran na ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana matukar damuwar kasar game da wasu munanan hare-hare da aka kai a kasar afghanistan a kwanan nan sa'id katibzade ya bayyana damuwar da tehran take da shi kan yanayin da ake ciki mai ɗaci a afghanistan bayan rahotannin fashewar wasu bamabamai a wasu yankuna daban-daban na makwabciyar kasar afghanistan hatib zade ya yi tar da hararen ta'addancin da ake kaiwa masu ibada a cikin watan ramadan bayanai dai daga afghanistan ɗin na cewa kimanin mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai kan wani masallacin 'yan shi'a a arewacin ƙasar ranar alhamis har na zuwa ne kuma kwanaki kaɗan bayan wani makamancinsa da aka kai a wata makarantar 'yan shi'a ta ɗalibai 'yan maza da ke birnin kabul inda gwamnan ɗalibai suka rasa rayukansu babu wata ƙungiya da ta yi ikirarin ɗaukar alhakin ƙaddamar da hare-haren sai dai a watannin baya-bayan nan ƙasar ta afghanistan ta sha fuskantar jerin har-haren ta'addanci daga kungiyar nan mai da'awar kafa daular musulunci ta is mai adawa da gwamnatin rikon kwarya ta taliban gwamnatin moscow ta sanar da kakabawa wasu jami'an gwamnatin amurka da kuma na kanada takunkumi a matsayin mai da martani matakin na rasha ya tanadi haramta wa jami'an amurka 29 shiga kasar da suka hada da 'yan siyasa ma'aikatan sadarwa da kuma attajirai a matsayin mai da martani ga gwamnatin washington sakamakon takunkumar da ta kakaba wa saboda farma wa ukraine to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu koma noma. koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan bikin shekara-shekara da ake yi a kasar ghana domin karrama wanda aka zaɓa a matsayin sarkin noma na kowace shekara da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to ita dai ghana tana ɗaya daga cikin muhimman ƙasashen yankin yammacin nahiyar afirka ta kuwa iyaka da ƙasashen togo burkina faso jamhuriyar cote d'ivoire sai kuma kogin gulf of guinea wanda yake cikin tekun atlantika ƙasar da tana da iyaka mai faɗi ta ruwa da ta kai tsawon kilomita 550 adadin mutanen wannan ƙasa dai shine miliyan 25.37 kaso 68 na al'ummar ƙasar yi suna zaune ne a cikin karkara yayin da kaso 32 suke cikin maraya a cikin wannan adadi na al'ummar ƙasar kaso 52 cikin 100 nasu manoma ne 29 ne masu ayyuka na hidima sai kuma wasu kaso 19 da suke a cikin masana'antu don haka harkar noma ta da matukar muhimmanci a wannan ƙasa ta ghana kuma tana taka gagarumar rawa a fagen tattalin arziki ta fuskar gonaki kuwa da akwai ƙasa da ta kai kilo 238,539 a matsayin ta noma sai dai kasar da ake nomawa a halin yanzu ba ta wuce eka dubu goma sha ɗaya ba kaso 60 cikin ɗari na dukkanin gonakin da ake da su a faɗin ƙasar girmansu wato bai wuce eka ɗaya da dugo biyu ba kaso sha biyar ne na jimillar gonakin da ake da su a faɗin wannan ƙasa ake samun waɗanda suka haura eka biyu to daga cikin muhimman abubuwan da ake nomawa dai a ƙasar ghana da akwai koko wanda a hakikanin gaskiya ma ta fice da shi a kasuwannin duniya sai kuma kwakwar manja akwai kuma kofi sai kuma bishiyoyin da ake tatsar roba daga gare su ana kuma noma masara rogo doya ayaba sai dawa da gero da shinkafa sai kuma ganyen taba da fuskar kiwo ma ba a bar kasar a baya ba kusan tana dabbobin da ake da su a cikin kasashen yammacin afirka da suka hada da shanu da awaki da tumaki to domin bunkasa harkar noma da kiwo da karfafa manoma a farkon kowace shekara kasar ta ghana ana yin bikin kalankuwa domin zaɓen sarkin noma wanda ya yi ayyukan da suka cancanci a bashi kyauta a shekarar da ta gabata a ranar 6 ga watan nan na afrilu aka yi bikin girmama alhaji mashhud muhammad wanda ya zama sarkin noma na shekarar da ta gabata wato 2021 inda bankin bunƙasa aikin gona na ƙasar ta ghana ya miƙa masa takardar kuɗi da ta kai ta cd miliyan shida a yayin bikin da aka yi a gundumar tsakiya wanda ya sami halartar manyan jami'ai daga ma'aikatar gona da kuma ƙungiyar manoma an yi bukukuwa masu yawa na kaɗe-kaɗe da raye-raye manajan bankin bunƙasa harkar noma ta ƙasar ta ghana mr john kofi mensa shi ne ya sanar da gamsonsu da bayar da kyautar ta bana ga alhaji muhammad saboda ayyukan da yake yi wajen wadata kasar da abinci to masu za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ƙurare ne sai dai kafin mu karkare baki dami bankwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan to su kuma sai lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla, kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin. To domin tattuna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar dan adam. shi don yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ta sani komi abin da ɗan adam yake buƙata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan. su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu. To idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a ko da yaushe suna cikin yin aiki. amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su kansu wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai duk waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wani su abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan sun kaɗan daga cikin abubuwan da azumi yake taimakawa. a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu fitika waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a ga cewa ya kamata lokacin a abinci akai akai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro, duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale yake yan soyayya doya ko dankali sai mutum ya dan ci dai kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce ya yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun qurani da sauransu to ana so ne ko mutum zai ci wanda ya eh, yake sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya ba zai shiga damuwa ba to zaƙi <laughs> abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu ƙarfin yin abubuwa da muke iya kasa bai to yawancin abubuwa masu zaƙi suna ɗauke da wannan sinadari da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shi ne wani lokaci mutane suka ba da shawara mutane su yi amfani da shi to amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dukta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur akwai buƙatar hakan? To sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba. wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan shi zai kama shi sai zai tagayyara saboda haka in za a yi sahur za a kan kiyayi irin waɗanne abubuwan masu matsayi za su saki kishi a al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka yi da eh, son a Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu saurari iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau. Sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau na kata Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka ke cewa bisalam a huta lafiya to likita bokan turai sosai to ina ga kuma hada haka nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake larbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya